da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan duk kunanan lahiya da wannan maritan Alhamis 26 ga watan Nuwamba kuma ranar cika ciki da godiyar Allah a nan Amurka. Yanzu haka shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma ta amfani fm a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger masu gabatarwa jamila kabiru fage tare da halima jumrau tun da yau take ranar cin naman talatala a nan amurka wato thanksgiving yau da gobe ya jingina tattaunawar da ya saba yi akan kiwon lafiya saboda haka yau zauren namu zai iya yiwuwa muna tare da abokan aiki <laughs> su masu zo su bayyana mana ra'ayinsu game da me suke yi wa Allah godiya a kai. To amma kahin mu kai ga jin abin da kowanne daga cikin abokan aikinmu da mu kanmu nan ni Halima Jimarau da Jamila Kabiru fage muke wa Allah godiya a kai. Na tabbata masu sauraron mu za su so jin tarihin wannan sallah ko biki ta cika ciki a nan Amurka. Yaushe aka kaddamar da wannan biki na cika ciki da godiyar Allah. a ranar dai cika ciki na amurka da ake thanksgiving akwai tarihi ya so matun shekara alif da lokacin da 'yan mulkin mallaka na birtaniya suka zo suka zauna To bayan mun tattauna kaɗan game da tare da abokan aikin namu da mu ma baki mu za mu buɗe muku layi kuma ku kira mu mi wannan biki tare da ku ku gaya mana abubuwan da kuke yi wa Allah godiya a kai. Ku kasance tare da shirin yau da gobe ku ji duka a cikin duka wannan. It's the coolest thing to do. That's why I'm such a star. Step side to side, reach high and low. Wiggle your shoulders and make a pose. Repeat side to side, high and low. Shake your feathers and point your toes. Now say gobble, gobble, gobble. Gobble, gobble, gobble. And strut, strut, strut. And a strut, strut, strut. Do a wobble, wobble, wobble. Wobble, wobble, wobble. And then we got stuck. mila kin yadda wakar talatala wakar talatala kin yadda Daniel ya tashi mai hada mana sauki eh. tsakanin shi da Allah ya rawar talatala gaskiya <laughs> to Baba Yakubu Makeri ya nemo mana tarihin wannan rana ta Thanksgiving daga ɗaya daga cikin mazamna birnin New York a na Amurka a ranar dai cika ciki na amurka da ake thanksgiving akwai tarihi ya so matun shekara alif da dari shida da ishirin da daya lokacin da 'yan mulkin mallaka na birtaniya suka zo suka zauna kasan amurka suka iske mazauna nan da yake muka san su red indians da suka zo farkon zaman da suka yi na shekara aka yi noma aka yi girbewa aka samu amfanin noma mai yawa shi aka zauna aka yi girki aka yi munna aka mai da shi ranar godiya ma wannan abin da ya faru da su mutanen native americans an samu mutane kamar casa'in da kullum ake kiransu wato kamar mahajjata da suka zo suka taimaka bayan haka nan cikin shekara 1788 um, 1789 george washington shi kuma ya maida wannan rana musamman na murna na godiya ma mutanen kasan amurka baki daya bayan wannan kuma ne ana nan a shekara 1863 lokacin da aka yakin basasa shugaba abraham lincoln ya mai da wanga rana ya ce ranar da yake a yi Allah godiya da yake an yi an yaki an kare lami lafiya amurka ta yi galaba to shi wannan bukin ne yanzu ya zama buki da yake ba a wasa da shi garin nan ya zamo kamar yadda musulmi zai tashi ya je haji ya je ya yi ibada haka suke daukan shi to menene shagulgulan ranar wannan bukin lokaci ne da yake wannan bukin suna yawan alheri mutum ya baka abu ya rufe ido kamar ba nashi bane ya mika maka kai to mu ma da muke gidajen gidajenmu kowane kofa shi an baka tulo-tulo don wannan buki kawai wai a yi ma Allah godiya ko kuma a a tuna da tarihi yanda wato kakanni suka zo garin nan lokaci kuma ne da ake sayayya sosai kai baka mamaki manyan shagunan gari za a rage ga kaya lagalaga mutane su zo su ci wannan wato kana nufin kuma baki da kuka zo cin rani ma ba bako a baya ba na a cikin wannan harkar a mu da kanmu babarmu mu baya ba domin ka aiki aikin da za ka yi nan saboda wannan rana ana maka kyautai in tuki kake yi kowa ka doki in dola yake baka yana baka dola goma saboda ana cikin wannan rana na thanksgiving ma'ana ka bayar irin amfanin da akwai kenan kuma in gari ya waye ranar thanksgiving za ka ga kaman an ci garin yaki kowa na gida ranar cika ciki a yanka tulo-tulo a samu wayannan dundun sunan a gyara a gayyaci jama'a kowa ya zo ya samu na ci ya samu na sha kamar sada zumunci suke yi wannan lokacin sa'an sa'annan wayanda yake marasa galihu ba su da abinci wanda yake ba su da mahalli wurin kwana ana bi ana ba su abinci Mother, mother, there's too many of you cry. Brother, brother, brother, there's far too many of you die. You know we had to find a way to bring some love. masu saurare kamar da muka gaya muku zauren nan namu cike ke makil da abokan aiki kuma za ku ji guda-guda kowa ya gaya muku sunan shi muna tare da Maryam Dauda Ibrahim jirmai Usman Kabara Abubakar Junaidu har da wata ma a can lungu wadda ta je ta laɓe mina 'yar Jamila tana nan muna tare da ita to aka ce da hausa ana cewa idan ka je ƙasa ko garin da kaga kowa na da wutsiya Eh. kai ma sai ka ciri dan ganye ka soka kai ma kai eh, kai ma kai naka <laughs> yawa <laughs> to tunda muna nan yau mm. kuma sallah ce babba ta Thanksgiving mm. wato cika ciki a ci abinci a ƙoshi kuma a yi godiya Ta mm. tabbata nan dukkan mu kowannen mu yana da abubuwa waɗanda suka faru a gare shi wanda lallai sun cancanci godiya Maryam ko mu da ke. To ba damuwa ana iya farawa da ni ɗin. <laughs> to babu shakka kan wannan rana tana da mahimmanci don ko ba a cika ciki ba a gode ma Allah. Mm. Domin kuwa shi ne ya kawo mu inda muke shi ya ba mu abin da muke da shi shi kuma ya sa muka zama abin da muka zama yau. To mun gode wa Allah kuma ni ina godiya ga ma'aikatan sashen Hausa domin kulawa da ƙauna da taimakon da suke nuna mani su dukan kunan ina cewa hmm. na gode. Duk da dai cewa ɗazu na ga suna asuwaki da cinya talo kuma ba a kira ni ba amma na gode. Na miki ta yin ƙashin fa. <laughs> eh so sosai ka muna eh. godiya ina anti grace grace alheri idan tana ji tunda ta eh. ta kawo talatala kan ni ma eh. na ga wani hakkashi ya daga yana cewa <laughs> wasu na dangwalan yaji <laughs> to malam ibrahim ko abubakar ko Eh, ni ma dai kamo zalika kamar da Maryam ta ce. Mm. Godiya ce ga Ubangiji madaukakin sarki da kuma 'yan uwa da abokan arziki musamman ma mu nan ma'aikatan biyu da muke tare gaskiya ba abin da zamu ce sai dai godiya saboda yadda ake samu a hanya ake taimakon mu da shawarwari da sauransu kai abin da sai dai mu ci mun gode kawai mm. eh ko da shike yau ma din kamar yadda kuka ce anti grace ta mana sallama da talatalo <laughs> <laughs> dan kwaleli dan <laughs> eh. eh, kwaleli haka to ni abin da zan ce da farko ina godewa Allah ta'ala da ya sa har wannan aikin ya samu har na zo gani ina tare da kuɗin kamar yadda 'yan uwa ko abokan aiki suka faɗa sannan ina miƙa godiya ta musamman ga dukkaninku sannan duk da irin in fassara ta kakari can aje a ce teburin nan da Allah taimako mana na <laughs> wannan me za mu ce a tare dai a aiki tare a gudu tare a tsira tare sannan muna fata Allah ubangiji ya albarkace mu ya albarkace iyalinmu ya kuma sa mu dace mun gode wa Allah sosai Allahumma amin to oga kwata kwata a a yara ogari to wato kisan ah, wanda suka fara magana sun yi magana wato gaskiya mu Allah godiya kuma yadda allah ya haɗa kanmu a sashen hausa wallahi tallahi sai dai mu ce allah alhamdulillah mun gode masa mun gode masa sannan kuma akwai wata godiya babba ga manyan sashen Hausa sannan kuma wacce ta wuce sai ta ubangiji da yi mana ya kakin ƙasar da muke ciki to ubangiji allah ya sa ƙasar ci gaba allah ya sa ƙasar ta ci gaba domin daga nesa ana wa kallon ana wa ƙasa wata kallo daban mm. wani fassara daban da musulmi da wanda ba musulmi ba wato babban abu shine a kare maka yancinka a baka dama kai addinin da kake so kamar yanzu mu da muke ne yanzu da yawa za a ɗauka ma ai suna ma sallah kuwa mm. Mm. to gashi ko mu a nan cikin wurin aikin namu akwai gurin da aka keɓe mana yin sallah da ta juma'a ma akwai da aka keɓe mana zuwa sallar juma'a sun san lalle hakika dole ne lokacin sallah mu fita kar ku je ku ina ku zauna ku yi sallah anan to ubangiji Allah mun gode maka ku kuma yan uwa da muke tare da ku wallahi ba abin da zan ce muku sai in ce muku alhamdulillahi Allah ya saka kowa da alkhairi jama'a kuma ku ne kashin bayanmu don idan ba ku sauran mu wallahi babu mu hmm. kuma muna muku godiya da ba zan su muke rawa lashe ko da lokaci <laughs> haka yanzu sai ke Jamila an zo kaina sosai bari mina ne ke me zaki ci miki ke yi wa godiya kai Mina muna sauraron ki. Me zaki ci? An to ida turanci. Eh, shine dan na san mun tsana idan kenan. Hmm. Faɗi kawai. Me kika ce dazu? Faɗi mu ji, faɗi mu ji, yi magana. What are you thankful for? Faɗi mu ji, faɗi mu ji, yi magana. I am thankful Ah, yi magana, uh-huh. uh-huh. yi magana. I am thankful for for my teacher. That's very good. I like that. <laughs> Tana ji malamarta. To gaskiya kan kamar yadda sauran abokan um, aiki suka yi magana ina ba karamin jin daɗi nake yi ba don kan ba ya mani ga shi a sashen hausa da suka bude shi wannan musamman ma shirin yau da gobe din ya shiga raina sosai domin tuntuni tun kuruciya dama ina son damar yadda za mu rika tattaunawa da matasa a ji daga bakin su mm. a ba su kuma a bude musu hanyar da za su iya ganawa kuma da mutane dan shi aikin jarida sau da yawa sai dai ka ga cewa kamar kai ne kake gaya wa mutane abu baka jin su me suke so to shi shirin sai ya ba da damar cewa daga ƙasa ne sai dai su su gaya mana me suke so mai magana a kai dan haka haka ba ƙaramin godiya nake da wannan damar ba amma ma dai gaskiya zan ce ina godiya sosai da gake babban antina saboda tun ina karama nake jinki tun ma ban san menene aikin jinkiya <laughs> nake jinki don haka a ah, sosai don haka yanzu wai yau a ya zama dole ya zama dole kirki hannuna sosai in hausa ta kakare kamar da take a koda yaushe kuma muna nan musamman aka je bangaren jangwala gwada eh, <laughs> to muna godiya kuma gaskiya ina godiya da damar da kuma yanda ma kasar ta dauke mu ta ba mu dama kamar mm. yanda Abubakar ka faɗa tashi na a nan tun ina yar karama kamar yanda aka jimina mina ni ma haka na san menene thanksgiving to ko a nan ne ko a nigeria ne ya shiga ranmu sosai ko yaya dai sai mun rika rubuta yanzu ma dai haka muna rubutun gratitude ko da yaushe da mm, daddare don haka eh, wani abu ne da gaskiya ina farin ciki da irin wannan ranar sauraki so, ah, kamar yadda kika ce maryam ta yi magana jarmai ya yi magana um, usman ya yi abubakar ya ke maki kamar yadda kika ce kina godiya da kasancewar haɗuwa ta da ke haka ni ma ina godiya akwai abokan aiki da yawa da na zo na tarar da su a nan waɗanda da ba su kama hannuna ba suka nuna min yadda ake wannan aikin da watakila da bana nan saboda haka godiya ni'imomi da yawa mutum daga shekaru na hamsin yanzu wannan ma mm. babban ni'ima ce babban mm. rahama ce mm. kenan duka abubuwan da Allah a cikin rayuwata ni'imomi ne haɗuwa da ku zuwa nan aiki VOA da duk wani wanda ina wa Allah godiya saboda waɗannan ni'imomi da kuma kuta da gaskiyan da ake eh. <laughs> gaskiya yawa little pill my side To masu saurare wannan sallah ta yau ba tamu bace mu kaɗai har da ku muna so ku zo ku haɗu da mu mu tattauna da ku kuma ku gaya mana abubuwan da kuke wa Allah godiya a kai saboda kullum a ce talauci watara kashe-kashe kowane irin hali mutum yake ciki akwai abin da yake wa Allah godiya nan gaba kaɗan yanzu ma kai mun ma buɗe layi ku kira mu kuma ku gaya mana abubuwan da kuke wa Allah godiya a kai. ten little turkeys. Ten little turkeys sat in their pen. Hide turkeys, hide, said the little red hen. Usman wannan rawar Little Turkey din gumma ka ga kira mun samu. Salamu alaikum a ke magana daga ina. <laughs> Hello? bari kina magana da Sade Sa'idu daga nan Daura. To, Sade Sa'idu daura kana lahiya? Alhamdulillah lafiyar ya kokari. Lahiya lau kuma ka gaya wannan tun da rana ce ta godiya muna godiya da irin yadda kake taimaka mana a shirinmu na yau da gobe da ra'ayoyinka masu ma'ana da mahimmanci da kake rubutuwa. Gaskiya ne to hakika ni kan a wannan rana ta yau kamar da kuke tattauna a yanzu ta godiya ga Allah a dukkanin yanayin da mutum ya samu kanshi ina mai matukar godiya ga Allah da Allah Ubangiji ya bani cikakken lafiya ba tare da fuskantar kowace irin matsala a tare da ni ba wannan ita ce cikakkiyar gode da zai da Allah ubangiji saboda babu wani abin da mutum zai iya aiwatarwa matukar ba shi da lafiya da fatan kuma ina yi wa dukkanin sauran al'umma marasa lafiya na gida da asibiti da Allah ubangiji Allah ya ba su lafiya wanda suke fuskantar matsaloli ya tashi hankula su ma Allah Ubangiji ya ba su zamantakewa lafiya da kwanciyar hankali. Mun gode sosai amin. da fatan kuma Allah saka muku da Amin Sa'idu Daura mun gode sosai ga wani kira kuma mun samu. Salamu alaikum wake magana daga ina. Wa alaikum salam Ariya Halima kina magana da Kabiru Abubakar Bulan Yaki shagaru lokar gamin Sokoto State. Bulan Yaki ake ta ko Bulan Yaki ake ta ashe? Bulan Yaki Bulan Yaki. Ha ila mu kullun sai mu ce Bulan Yaki. Eh, kamar bulan tuwo ba? <laughs> kamar bulan tuwon ruwa. To Malam Kabir Bulan Yaki muna sauraron ka. to da farko dai ina taya ku wannan baki da yake mu ba can maki ba dai abinda nika yi wa Allah godiya ya yi wani musulmi mabiya addinin ainihin sunna kuma ina fatar ainihin ku a can Allah shi kare ku ya ba ku ainihin dama gudanar da addinin ku da kuma fatar wannan aiki da kuka yi Allah shi muku jagora. Allahumma amin. ko kuma kasashen ko kuma in ce jihohin mu da muke fama da matsalar tashin hankali Allah shi hishe su Allah shi kawo musu karshen wannan matsala mu kuma da abin da bai kawo wajen mu ba Allah shi kare mu amin wannan shi ne ta amin malam kabir bulan yaki mun gode la ha'ila kullum muna bulan yaki eh, bulan ne kamar na tuwon ruwa kamar ai daga yau kun koya <laughs> eh yau waga kira daga Sokoto salamu alaikum wa alaikum salam kake magana Ana ladan girkau Sokoto State To Ahmad Ladan Girkau muna sauraron ka me zaka ce? To Hajiya Halima dai dukkan wanda a cikin wannan zauri ne masu fata alheri. Mun gode. kamar kuma yadda shi Sadi Sa'idu Daura shugaban mu na kungiyar mu talaka da shi Kabiru Fulan ya ki cewa mu na kungiyar mu da talaka shagare lokal gama a jihar ta Sokoto Adi a madadina ni ma kungiyar mu talaka ta keɓe lokal gama a jihar Sokoto muna taya ku muna akan wannan a ta ranar murnar ciki Mun gode sosai Malam Ladan Ahmed Girkau. Eh, Ahmed Ladan ba sai dai Hajiya Halima ya kamata ban ji dani ba tala ta yi magana ba akan wannan wannan da ake yi na ah, ina ah. kira ga dukkan waɗanda a cikin wannan zauri muna jin ka eh, muna jin ka ci gaba ina taya su munna kuma ubangiji Allah shi kawo mana karshen kashe-kashen gillar da ke faruwa da yan uwanmu yan jarida na kasashen mu na Afirka irin kashin gillar da ake ko wajen yaki ko kuma wajen kowane irin abu wajen aiko da rahoto ko kyamaraman na ko kuma shi dan jarida na da dukkan sauran ma'aikatan waɗanda abubuwan ke faruwa a gare su na kashin gillar da ke faruwa ba su ji ba su gani ba fata na ubangiji Allah shi kawo mana karshen fitattunan da ke faruwa a kasashen mu na Afirka da yankin Asiya ah, Halima a tashi lahiya ina gaida kuma Ibrahim Alfa Ahmed ina taya A'a ai ba tahiya za ka yi ba ka ce Dani Batla. Rabon Dani Batla da nan shekara wajen goma koma goma sha ɗaya watakila kana magana Julie. Julie Leathers Gresham. Eh, Yawwa, eh Julie da tana nan da ka ji ta amma yau ka san babbar rana ce a nan yadda kake sallar layya ko sallar eh, azumi. to nan su ma babban sallah babban biki ne babban sallah ce saboda haka ta dauki hutu tana can tare da iyalanta ita ma ana cin talatalo sosai to <laughs> Allah in ta dawo ina taya ta munna kungiyar murya talaka a kaba local gaman jihar Sokoto tana taya su munna dukkan su ina taya ta munna to muna godiya sosai malam Ahmed Ladan Girkau wanda annan wannan zauri ina taya shi munna tare da Bello Bello Habib Galadanci da ita a ya ta ko kuma in ce a sister ita <laughs> Ah, an wannan Jamila Jamila Jamila eh din muna nan eh, Jamila to mun gode sosai Malam Ahmed Ladan Girkau to Ahmed to mun gode sosai mu za ci talatalan mu ku kuma ku taya mu mun gode ga wani kira mun samu <laughs> alaikum magana magana daga ina muna jinka. daga yobe ne sa'id gajiyo katamma to malam sa'id gagiyo katamma eh lallai kai ma muna eh, muna eh, kana kana kana eh, taimaka mana sosai a yau da gobe kana rubuto yau am tambayoyin da muke kana amsawa sosai to malam sa'idu muna jin ka hakika gaskiya wannan maudu'in naku na yau ina farin ciki da shi saboda ya zo a daidai lokacin da ya kamata a ce kowa ya gode wa ubangiji a duk yadda ka samu kanka da gode wa Allah mm. mm, shi fatan da nake yawa to yanzu kaka yankin naku yake saboda yana cikin yankunan da suka yi fama da tashe-tashen hankula da rigingimu me ake ciki yanzu ah, hakika yankunan mu alhamdulillah dan yanzu an dan samu ci gaba ta bangaren tsaro saboda ana daukan lokaci ba samu irin tashe-tashen ba mabumai da sauransu nan ba alhamdulillah gaskiya daga lokacin da shugaba muhammadu buhari ya hau mulki da zuwa yanzu sai sa barka don mun samu ci gaba ta bangaren tsaro ya wato mun gode sosai kuma daɗin da na ji jamila mun iya faɗin sunan shi sa'idu gagiyo katamma kin ji yadda ya faɗi ko mm. muna godiya sosai malam sa'idu dole ita ta iya faɗi ai <laughs> yawa eh, eh, <laughs> to ga wani kira mun sa a dole ba dole ta iya faɗi dole eh lallai yawa to ga wani kira mun mu salamu alaikum wa alaikum assalam wa ke magana kuna tare da Umar Hafsu Rimullaja da kanan Akuri fadar gwamnatin jihar Ondo. A tsaya Umaru wa kace? Umar Hafsu. Hafsu. Hafsu, Hafsu. Ah, Hafsu, kamar Hafsan sojoji. Kwarai da gaske. Ok, oh. um, Umar Hafsu, um, kace Rimin wa? Rimin Laja da kanan Akura ba? Rimin Lada? Rimin Laja da ka akwai fadar ah, gwamnatin jihar ah, Ondo. Rimin Laja, Rimin Laja, to muna sauraron kamalan Umar Hafsu. yawo wato masha Allah wato ni farin cikin da nake a yau mm. sakamakon da kuka haɗu gabai ɗaya kamar yadda mu da ba mu san wani abu ba kaga duk shekara free da radio su ma suna irin wannan abu to gaskiya ina muku fatan alkhairi sosai saboda za a haɗu gabai ɗaya yan shirye-shiryen ku wadda da za ka ji da yawa ba su haɗu ba amma rana karo guda sai ka ga sun haɗu saboda haka yana taya ku murna wannan abu da ya faru a kasar america kuma kuma muna nan muna yin dan walwalan mu yadda zai kamata a nan a kure fadar gwamnatin jihar Ondo ina muku fatan alheri mu ma muna maka fatan alheri mallam Umar ya zaman ka a kuren to wallahi yau a kure lafiya lau amma akwai wani abu da suka yi wa mu ji daɗi ba wai gaba ɗaya cikin garin akwai aka hana yin mata abinci wallahi yau dai masu garin kwaki da masu kuma da masu ciki su suka yi ciniki wallahi amma gaba ɗaya ne abinci da sai saboda me kamata saboda me aka hana su wallahi mu dai har zuwa yanzu nan ba mu samu musabbabin abin nan ba amma dai matar sun yi kungiya gaba ɗaya suna ta gewaye gari an sa musu uniform suna tafiya da lu dai mu dai mu hausa ne to amma mu muna sa rai dai nan akwai wani wata mata mai abincin ta zo za mu bincike ta mu ji yadda ya kasance mai isa yau ba abinci a gari ba. Ikon Allah ka ga mu nan muna cika ciki ko kuma an bar ku da mm. ciki honkoki. Da shan garin kwaki. <laughs> Wallahi mu yau abin da suka bar mu kenan a garin Akure. Eh, to muna godiya sosai da fatan Allah ya warware wannan al'amari. Eh. Yawa mun gode. To ga wani kira mun samu. Hello, oh. salamu alaikum. Wa magana daga ina? Umar a ne daga Gombe. To Malam Umar daga Gombe muna sauraron ka me zaka ce duk ga munan ga Jarmai ga Kabara ga Junaidu ga ni ga Jamila ga Mina duk mun kasa kunne muna jin ka. ina eh, muku murna yadda kuka ado kuna maganganu irin ta daji da ke yadda kika faɗi shekarun ke na miki murna da kyau <laughs> muna jin daɗin program wannan yau da gobe nan ba kaɗan ba. To muna godiya sosai. Yana ilmantarwa sosai ya nufi. To muna godiya sosai. To amma ai kai ma kana da abubuwan da suka faru yanzu haka na wanda kake so ka gode ma Allah game da su me da me da me da me da me. Eto eh eh, muna gode wa Allah ya sa mu muna cikin musulunci da kuma abubuwa da yake faruwa muna fatan Allah ya yaye mana su. Allahumma amin. Mm. Yawwa. Fatan Allah ya yaye mana su. To muna godiya sosai mana umar. Su kuma can Allah kare ku. Allahumma amin muna godiya sosai. Mm, Allah kare muku basira. Amin amin. Malam mm. Usman na ga kamar ka tambaya nake son in eh, kamar kana so kai wata eh, magana. Eh wai so nake in ce miki wai misali tunda tunda yau <laughs> eh to ya gwada an jima na gan <laughs> magana. Ah, <laughs> eh misali idan idan yanzu na je kan teburin tunda yau cika ciki ne in naga mm. dan wani dan kunshin nan na tanki ina dauka laifi ne? Ah, ba kai laifi ba ah, wallahi saboda yau kaga musamman fa baki lura ban dan abin ba za a ce ya sace ba. Yadda Ibrahim Alfa Ahmed ya dan tashi da dan eh, abun sha nan. Ke kika ce ba ba ni ke ke <laughs> shi ne tu ai dama abin da nake son ji ah, kenan yau yau ai baka ga yau ko waɗanda waɗanda ake kira homeless waɗanda eh, ba su da gidaje eh. suna a titi eh, haka eh ga suna ta mm. kuma gudu gwamnati a wannan gudun da aka yi gudu ne na tara kuɗaɗen da za a taimaka waɗanda ba su da abinci Allah sarki saboda yau rana ce ta kyauta da godiya Allah bari mm. dai ga ba Amurka nan bari gari akan ci <laughs> gari yau ga ga ga Jamila ko Jamila wannan rana ce ta ayi kyauta ayi godiya Allah sosai dan haka haka ma kuma yana ɗaya daga cikin ranar da duk waɗanda ba su ga junansu ba za ki ga cewa yanzu a filin jirgin sama na ƙasa ko ina mm. kowa hutu ne sosai wanda mm. za su su haɗu kakanni mm. da 'yan uwa da kuma sa da zumunci sosai akwai waɗanda suna nan ƙasa guda amma kamar shekara ɗaya ba a haɗu ba iyaye da 'ya'ya kuma akwai kamar rana sai ta kamar rana ce sannan kuma kaman kaman hajiya na ce kaman naji ana magana cewar kuma manyan shaguna kan buɗe da wani san abin da yake kai kai tun jiya ya sa na gaba sai ne mishi bayanin menene wannan ranar kai hankali black friday gobe ne ai bakar juma'a amma an ce daga yau suke fara daga yau ne cikin dare ba ana kwana a Za zaka iya kwana a waje a cikin wannan hunturun to me zan samu na kwana saboda shaguna suna budewa ne oh. suna kuma irin rage kuɗi garabasa garabasa sai a dala dubu sai a karya shi ya zama dala ɗari biyar ki ce ahaha amma amma akwai masu kwana a wurin wa eh. kuma kuma duk ɗan dabaru saboda rige rige abin dabara ne abin dabara ne mm. sai tana iya kasance akwai kaya goma a ciki wanda yake ana sai da shi dala ɗari shida mm. sai a ce to wannan yau dala ɗari biyu za a sai da eh. sai ga mutane kusan ɗari za su mm. yi abu kwaya goma ne kaɗai a ciki suna shiga suna ɗaukewa eh. shi kenan eh in baka samu wannan baka samu wannan sai ka sayi wani abin da tsada eh to To, masu saurare laihin daɗi karewa ga Daniel Brand dama daga kunji kiɗin nan ko da yake abin da na so karawa yau akwai kamar 'yan uwa waɗanda ba sa jituwa an samu hmm. ɓaraka yau ne ranar da za a haɗa a shirya a gyara a rungumi juna a hawaye a tuba a yahewa juna. Eh, gaskiya. To ma saurare mu ma idan mun muku laihi ku gafarta mm. mana saboda laihi ko ta rediyo ana so sosai wato idan mun muku laihi ku gafarta mana. Haka sai gobe insha Allah yanzu a madadin Ibrahim Jirmai Usman Kabara abubakar janaidu jamila kabiru fage da mina yar jamila kabiru fage da daniel brown da injiniyan mu mr skip halima jimaro ke sallama da ku sai gobe da izinin allah inda muna tare da muna tare da solomon dalon matasa Salomon Dalon ku aiko mana da tambayoyi. Ministan matasa da wasanni na Najeriya duk mai wata tambaya matasa kuna jin mu za mu buɗe layi takanas saboda ku tattauna da sabon ministan ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.